biyo bayan yadda muryar Amurka ta gudanar da taro don zantawa a kan kalubalen sace yara. Wasu iyayen da suka kawo rahoton an sace 'ya'yansu sun gudanar da taro don bukatar hukumomi da sauran jama'a su taimaka wajen gano yaran. iyayen dai da suka buƙaci a tsananta bincike don kubutar da 'ya'yan nasu da suke sa ran suna raye waɗanda a baya suka zaci koma matsafa ne suka sace su don ayyukan tsafi. Sunana Madina Ahmed daga anguwar Hotoron Arewa. An sace min ɗana Ibrahim. Akwai wani almadin da ya zo yi bara gidana. an fito a bashi abinci sadaka to a wannan lokacin ashe ba almajiri bane ba Ya'yan wannan ita mata da ake faɗa Amina Gara to suka bashi alewa alewar da suka yi mana bayani suka ce in sun ba yaro alewa a baki baya iya kuka ko zai yi sati ba abin da zai iya yi daga sun ɗauki yaro za su sa a dai su akan kwana su tafi da shi 2016 aka ɗauke shi. Muna roƙon Allah da annabi da shugaban ƙasa da Aisha Buhari don girman Allah ta taimaka mana dan Allah dan annabi da shiga cikin lamarin mu dan Allah dan annabi da shiga al'amarin nan wallahi dana ni ba sa fita har gida aka zo aka daukan mana ƴaƴayen mu dan girman Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƴaƴan nan wallahi ba kashe su suke ba suna can wajen su albarkatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan annabi ku shiga cikin lamarin nan dan Allah dan annabi sunana Sadiya Umar daga unguwar Kawo Lambu ni kuma an ɗauke min yaro na mai suna yasir abubakar na je gidan mai garin kawo ina shiga gidan na yi sallama kawai abin da suka kalle ni kawai sun kalli ido na sun san abin da ya faru da ni suka ce min an yi halin ne na ce musu hali kamar yaya suka ce an sai an yi sakacin an saki an je an sace su ku mana share kwalla a cikin gida na ce musu ku tsaya ku saurari bayani na ni ba sakaci ne ba aka ɗauke min ɗa yaron nan har cikin gida aka shigo aka ɗauke min shi sai suka ce wai hasashe nake yi dan Allah dan annabi taimaka mana taimaka mana yaran nan ba sakaci a ciki ɗaya daga iyayen al'umma a kano sheikh abdulwahab abdullah ya buƙaci babban sufetan 'yan sanda da ya bullo da wani sashe ko wata runduna don ta gano yaran da aka sace gwamnati sun ce wa Allah ce wala kad karamna bani adam Allah ya ce ya karma bani adam bani adam shine shugaba a ban kasa bai kamata sace bani adam kamar kaji a sadi su ba muna kira shugaban kasa da jami'an tsaro a kafa runduna runduna musamman wanda za su ringa bincike ko ina yaro yake aka sace shi a gan cewa an dawo da shi kuma a da doka mai tsanani akan wanda suke satawa kuma muna kira 'yan majalisa su yi doka cewa dan adam ba kaji ba ne duk wanda ya sata dan adam a sayar masa hajji da ya dace in ba haka ba hanyar da aka kama ba zai kyau ba kyale mu ba Allah ba zai yafi mana ba inda muna kan wannan layi rundunar yan sanda ta bakin jami'in sashen hulɗa da jama'a Sani Baban Inna ya ba da tabbacin ci gaba da neman yaran da aka sace da kira ga iyaye da su dinga kula da duk inda yaran su suke zuwa Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya